barkan mu saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na talatin da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta tamanin cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau za mu tashi farkon aya ta tamanin da ɗaya kafin haka akwai tambayoyi galibin tambayoyin da mutane suke rubutowa ba su da ma'ana sosai shi yasa ba na shagaltuwa wajen karanta su sai ka duba tambaya ka karanta ashirin da wuya ka samu guda biyu ko uku wadda ta cancanta a karanta ballantana ma a bada ansa mai tambaya ta farko yana cewa gaskiya ne idan mutum yana karanta suratul kafi a kowace juma'a zai rabu da talauci ba gaskiya bane wani ya haddace qur'ani ma yana cikin talauci ba wai suratul kafi ba ba haka bane ba <laughs> in dai karanta suratul kafi kawai mutum to wanda ya haddace fa wato mu dauki ayoyi na alqur'ani ana karanta su ne dan neman lada ba wai dan mutum yayi kuɗi ba a duniya dan ka samu kyakkyawan sakamako a lahira dan ka gyara zuciyarka imanin ka ya haba ya habaka kuma ayyukan ka na gari su yi kyau sai ka mutu sai ka shiga aljanna amma idan ka karanta kana son a baka a madadin lahira wani abu a nan gidan duniya Allah bai tsara haka ba amma da suratul kahfi sunna ne karanta ta ranar juma'a wanda duk ya karanta ta ranar juma'a ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya dace da lada da aka yi tanadi ga wanda ya karanta ta din amma ba ta yanke talauci da ita da izawa ga dawai duk ba su yanke talauci wannan yana cewa akan samu waɗansu daga cikin musulmi sukan bayar da gidajen su haya ga waɗanda ba musulmi ba a wani lokacin su waɗanda ba musulmi ba sukan mayar da wannan gida ya zanto ɗakin ibadarsu kuma shi mai gidan ya sani hakan ya halatta ko bai halatta ba bayar da haya ga wanda ba musulmi ba ba laifi bane cikin addinin musulunci amma idan ka san in ka bashi haya zai mayar da gidan hayarka ɗakin ibadarsa ko ya mayar da shi mashaya inda za rinka sayar da giya ko ya mayar da shi wurin zina inda zai ajiye matan banza ana zuwa ana zina da su ana ba su kuɗi ko ya mayar da su wani wuri na ajiyar kayan laifi fatausu su muggan kwayoyi to wannan ko musulmi ne ma bai halatta gaba shi haya ba in zai tsaye daga cikin waɗannan ababen ballantana kuma wanda ba musulmi ba ya zanto mai babu aula da haka lalle mu zura ido mu gawa muka ba haya ko me zai yi a gidajenmu duk mutumin da ya kasance zai yi amfani da gidanka ko shagonka na haya wajen wani aiki na sako kuma duk da haka sai ka bashi duba da cewa kila zai fi baka kuɗin haya masu tsoka to ka tabbatar ka yi ta'awuni akan al-ismi wal udwan ubangiji ko yace wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya akan aikin sabo kar ku yi taimakekeniya da juna akan dukan wani aiki na ketare iyakar ubangiji manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya la'anci mutum guda hudu cikin hadisi mutum na farko wanda ya yanka da sunan wani ba Allah ba mutum na biyu mutumin da ya zagi mahaifansa mutum na uku man awa muhdisan wanda ya bayar da mafaka ga mabarnaci to ka koyi daga cikin ba da mafaka ga mafarnaci ka bayar da gidanka haya don a yi ayyuka na ibada na wani addini ba musulunci ba ko kuma don a rinka sayar da barasa ko wani abu sannan kuma mutum na hudu man gayyara manar al'ar wanda ya canza kan iyaka ko ta floti ko ta ƙasa ko ta gida ko ta gona don ya shiga gonar makwabcinsa ko flotin makwabcinsa wannan duk Allah ce su cikin hadisi da haka dai masu gidajen haya sai su yi hatara su tabbatarwa za su ba hayar gidansu ko shagonsu wannan kuma yana cewa azumi ya yi da rana sai ya yi barci ko da ya farka sai ya samu ya yi mafarki duk wandan na jiki mai hukuncinsa azumin ka dai yana dan lafiya kalau idan ka tashi sai ka yi wankan janaba don ci gaba da sallolinka amma hakan bai shafi azumin ka ba azumin ka yana nan ba abin da ya shafe shi dan mafarki baya kare azumi wannan yana cewa mutumin da baya da mazakuta ya iya limanci sannan makaho zai iya wa masu ido limanci da gurgu da kuturu za su iya yin limanci ga waɗanda suke masu lafiyar gabbai ko kuma sai ga 'yan uwansu ila wannan abin da ya ja wannan tambayar dan ishara da na irin nan cewa mutumin da yake baya da mazakuta akan wani kauli ma ko limanci ba zai ba na ce akan wani kauli ne shiru amma ban yi tarjihi ba ban ce wanne ne zance mai karfi ko mara karfi ba wato asali a cikin addini shine dukkan wanda sallarsa ta inganta shi kadai to in yayi tare da jama'a kuma ya halatta mutumin da baya da mazakuta idan yayi sallah shi kadai ta azhar ko ta asar sallarsa ta yi matakar ya take sharuɗa ta yi to haka idan ka bi shi baya ko da duk garin nan suka bi shi sallah baya sallarsa ta yi amma ana maganar cewa a naɗa shi ya zanto limami ratibi na dindindin bayan ko an san baya da mazakuta to shine waɗansu malamai suke ganin babu kamala ta tare da shi da haka bai kamata ba ina fata an fahimta amma dai zance mai inganci shine dan yayi wa mutane sallah ko limanci babu laifi haka ko makaho idan yawa masu ido limanci haka kuturu ko gurgu idan suka yi wa masu lafiyar gabbai limanci dukkan su sallar su ta yi abin da ake bukata iya sallah din shine abu mai muhimmanci cika sharuɗanta da cika ta ruku'i mai kyau da sujada mai kyau da kuma lafiyayyen karatun qur'ani wannan shi ake bukata a wajen sallah ko limanci